ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Ta ƙi zaman aure kashi na goma sha tara. Shi ne kawai matsala? To ba zan sake ba. I need to see you now. I miss you so much. Zan zo gidanka yanzu. ya yi saurin taron numfashinta no kar ki fara ba mu taɓa haka da ke ba kuma ba ma gida ina gidan momi zan zo gidan momi ɗin ko kuma ka zo ka same ni inda muka saba haɗuwa ba zan iya bacci ba yau sai na ganka karim zan yi tunani zan zo yanzu wallahi ba zan bari wata mace ta karɓe min kai ba ta yanke kira ya duba wayar ya sake kiran layin ba ta ɗaga ba ya sake kira na ma ba ta ɗaga ba ya juya ya koma cikin falon bai kalli kowa ba ya zarce kicin ya wanke hannunsa ya zari tishu ya goge wayarsa ya goge hannun nasa sannan ya fito ba tare da ya zauna ba ya kalli su ya ce tashi mu tafi gida lafiya ta buƙaci sani ya ɗaga mata kafaɗinsa lafiya mana Distan muke tafiya gida a tink. nur ɗin ce ta kira momi ta tambaya sai ya kalle ta eh saɓani suka samu da hafiz ina son na sauke Yusra a gida sai na je ne magana da shi ya kamata kam ana shirin ɗaura aure gobe ne ko jibi kuma a ce an fara samun saɓani ai ba daɗi Allah ya ƙara sauƙi momi sai na shigo gobe da safe yana faɗa ya aika safi na saƙon cewar zai zo ya same ta inda suka saba haɗuwa shi ya fara fitowa ya shiga motarsa ya yi mata ki sannan ya ta ƙara so yaranta na mata sai da safe ya shiga mota ya ja yana ɗaga masa hannu don da suka shiga motar bata ce masa ufan ba shi ma kuma bai kalli gefen da take zaune ba har suka isa gida a haraba ya faka ta bude ta fita ya yi riba sai sake ficewa daga gidan ya hau titin da zai sada shi da guest house ɗinsa bangaren da ya fi kyau na zuciyarsa yana nuna masa illar hakan yana sanyaya masa jiki sashen da ya fi muni na nuna masa halin da safina za ta shiga idan har bai tafi ba domin ta siye kwarin gwiwarsa da kalamanta na ɗazu ya kasa zaɓa tsakanin daidai da aka san hakan shaidan ya shiga ciki har da ɗaya ɓangaren ya rinjayi ɗan uwan ya faka a harabar gidan bayan mai gadi ya buɗe masa get motar ta ya fara kallo ya sauke ajiyar zuciya kana ya buɗe tasa motar ya fito ya rufe cikin rashin kuzari ya doshi kofar kamar an masa dole haka ya kai hannu ya murda kofar ya buɗe ya shiga da wani irin fitanannen kamshi ta tarbe shi wani irin sexy perfume ne mai ɗaga hankalin namijin da ya amsa sunan namiji kofar ruwan da ke hannunta ta aje ta miƙe tsaye ta nufo inda yake cike da zumuɗi jikinta har rawa yake idanunta suna auna marmarin karim da ta yi kamar ta ƙarasa ya zuba hannayensa duka biyu a cikin aljihu a ƙoƙarinsa na hana kansa taɓa abin da ba halalinsa ba ba ta tsaya komai ba ta rungume shi dama ya san ba zai iya hana ta aikata hakan ba amma zai iya hana kansa taɓa jikin mata da ba tasa ba na yi marmarin ka. ta sambace shi bayan da ta ɗago daga jikinsa sannan ta sake rungume shi wuyanta a kafaɗarsa. har sai da ya rintsa ido saboda fitinar da turaren yake kaiwa hancinsa. Ta san weakness ɗinsa turare ne da physical touch. Hakan ya sa ta sambatar wuyansa har sai da tsiga jikinsa ta tashi. A karo na biyu ta ɗago daga jikinsa, sai ta zuba masa ido har sai da ya buɗe nasa idanun ya kalle ta. Sai ta cire ɗan kwalin da ke kanta, ƙananan kitsan da ke kanta suka bayyana. Numfashi ya sauke a hankali, ya haɗiye yawu da kyar. Yana marmarin abin da ya kwashi wata takwas bai haɗa numfashi da sura da nufin shi ba. bakinta ta kai saitin nasa ta san ba zai hana ta ba kuma ba zai iya gujewa hakan ba a cikin ƙasa da sakan ɗaya ya rasa kontrol ɗin shi hannayensa ya cire daga cikin aljihu ya rungume ta ya fara mayar mata da martani tun suna tsaye sai da tsayuwa ta gagare su suka zauna daga bisani suka canza muhalli daga sturm zuwa ɗaki nur ban kwanta da nufin farka ba fata na idan na kwanta kamin safiya allah ya karɓi rayuwata sanin yau ce ranar ɗaurin aure na sai nake ji kamar ranar mutuwa za ta fi min farin ciki fiye da wannan rana da za a ɗaure ni da igiyoyin aure misalin karfe bakwai na safe antilare ta kama wata kaza mai tsananin ɗaci waye na cinye ni kaɗai kuma kan na rage ko kaɗan tana fita na sa yara suka ɗebo min ruwa a buta na naɗe kaza da ɗan kwali na shiga ban ɗaki na jefa ta a shadda sannan na dawo ɗaki na zauna kamar naci. ba a jima ba aka sake zuwa da mota aka ɗauke ni zuwa gidan wata mai lalle ban dawo ba sai a zahar bata min da yawa ba amma ya yi matuƙar kyau domin ƙwararriya ce mai yin ƙunshin amare a lokacin da na dawo gida na tarar da 'yan uwan mahaifiyata sun fara shigowa sai ke wata ta kama ni na ji ina ma a ce tana kusa da ni wataƙila zan ji sanyi fiye da kuncin da nake ji a yanzu a jikin mama shafa na kwanta kaina na ciwo sosai kamar zai rabe biyu hakan kuma ba zai rasa nasaba da rashin samun bacci ba da kuma tunanin da ke ƙoƙarin fin ƙarfin ƙwaƙwalwata. ban damu da sanin yaushe ne ɗaurin auren ba abin da kawai na sani shine yau za a ɗaura auren ko ma aka ɗaura domin ban daɗe da shigowa ba yana daga kwancen a cinyar mama shafa na hango shigowar yaya da baba da kuma wasu daga cikin iyaye na maza cikin shiga ta manyan kaya sai gabana ya faɗi ko ya rufe ni na kasa riƙe kaina ina ta kuka sosai jikina ya fara rawa numfashina yana fita da ƙarfi wai yau da wani aka ɗaura min aure ba da zafir ba wallahi ban taɓa tsammanin haka ba yan uwan mama suka yi tararashi na suna kwantar min da hankali har suka samu na shiru sai dai na ci kuka kuma kuka ya ci ni har idanuna sun sauya kala har aka ci aka cinye ni dai bana wani kwakwaran motsi kuma ba ni da walwala balle sakewa ga wani irin tsoro da fargaba da ya rufe ni ba a yi wani wuni da naga ga saurin wasu irin na ranar yau asabar ba kankace kwabo har duhu ya fara shigowa ana magana a tafi da ni nai wanka na shirya kamun masu ɗauka amarya su iso wani gidan makota aka tafi da ni amma na kasa wanka. haka na zauna a banɗakin ɗakin ina ta rusa kuka har aka gaji da jira aka shigo aka fito da ni haka na sake wasu tufafin ba tare da na yi wankan ba domin ba na iya komai babu kuzari a tare da ni na samu kaina cikin wani irin tashin hankali da bakin ciki na rabuwa da wanda nake so da kuma auren wanda ba na so ashe haka abin yake ashe haka ake ji wata sabuwar rayuwa zan shiga wani matsayi zan taka amma ba da wanda nake mafarki ba wani ya zo ya mana shiga rago ya shafe tarihin da muka so kafawa ya rusa ginin da muka fara ya ɗauki ajiya da ba tashi ba baƙin ciki bai ƙara rufe ni ba sai da baba ya tsaya kai da fata ba za a tafi da ni wurin mama ba domin ta min huɗu ba aure wai idan ba za ta tako ta zo ba ni bai yadda a kai ni ba doye da dangin mahaifiyata da wasu daga cikin danginsa suka so ya bari na tafi hakan ya ci tara domin babanmu da ɗaɗɗan mutum ne idan ya tsaya kan abu baya sauya ina ji ina gani aka hana ni ganin uwata har yan uwan mama na suka fusata suka yi faɗa da babu kaca kaca bayan sun tafi na koma jikin hana ta rungume ni ita kuka ni kuka yaya ya shigo ɗakin ya mika min waya ga mama za ta yi miki magana na karɓo ya na kara a kunne na saka hannu biyu na dafe ta a kunne na na kwanta a ƙasa ina jin kamar ina kwance a jikinta ne mama Mama, ma, ma, ma, Na faɗa cikin wani irin kuka mai sarƙe numfashi. Nur ki yi haƙuri, haka Allah ya ƙaddara, kuma ki yi biyayya ga mijinki. Ni dai na yafe miki duk abin da kika min. Allah ya miki albarka. Ki roki kowa yafiya, haka ake idan za a yi aure. Daga ƙarshe sai ta fashe da kuka, ni ma na fashe da kuka ina kiran sunanta. Bayan ta kashe na ɗago na miƙa yi wayarsa. ya don Allah kai ma ka yafe min. Ya rage tsawonsa ya rungume ni. Na yafe miki Nur. Na fi kowa son farin cikin ki. Allah ya sa wannan auren shine mafi alkhairi fiye da zafir. Shi kuma Allah ya bashi wadda tafi ki zama alkhairi a gare shi. Ki yi hakuri kin ji Nur. Ki yi hakuri. Na sha kuka a jikinsa sosai, sannan ya sake ni ya fita. Hana kan kasa ce mata komai yi. ni da ita muka raƙa kuka kamar an mana mutuwa, muna rungume da juna. har sai da baba ya shigo ya fara mini hudu ba tare da yan uwansa shi ma na roƙe shi gafara ya yafe min ya saka min albarka da addu'a Allah ya sa gurin zama na ne manyan motoci na alfarma aka jira daga kofar gidanmu zuwa gidan su Zainab gurin fitowa da ni ne ya zama aiki na kama hana na riƙe gam ita ma ta riƙe ni da kyar aka bambare ni a jikinta aka saka ni a mota kuka bai bata ta bi ni ba sai gogonni da suka shigo motar tare da ni suna min faɗa wai sai ka ce kai na farau irin wannan kukan na tashin hankali daga gidan gidanmu aka ɗauke ni zuwa gidan da za a rusa farin ciki na karim misalin goma sha ɗaya na dare ya sauko da kafafunsa daga kan gadon yana kallon ɗakin kamar bakonsa kam ya juya kalli safina da ta fara bacci ya samu gamsuwa sosai sai dai kuma jin daɗin ya wuce zunubin yana nan ya sake koma ruwa dama abu ne mai wahala idan namiji ya fara aran hannu ya daina ko da ko yana samun kula a gurin matarsa balle kuma shi miƙewa ya tsaye nufi ban ɗaki sai da ya wanka sannan ya fito ya mai da tufafinsa da ya cire ya ɗauki wayarsa da ke ringin a ɗazin amma shi ɗanci ya ɗauke masa hankali ya kasa duba waya balle ya amsa ganin miss cos ɗin dadi da khadija da aryan ya ɗaga masa hankali sosai lafiya ya tambaye kanshi safina ta ɗago ta kalle shi me ya faru kamin ya amsa mata kiran hafiz ya shigo wayarsa ya amsa da sauri ya kara a kunni hello karim na ɗauka ba za ka sake koma ruwa ba kamar ya saboda me za ka yi ƙarya da ni ka je ka aikata alfasha kai da bakinka ka faɗa min yanzu babu ruwanka da safina saboda me za ka koma ka yi hasashenka akan kuskure ba na tare da safina yanzu ita kaɗai ce ta kai ka keɓe da ita a irin wannan lokacin karim na san waye kai shi shikenan kuma dan na keɓe da ita sai zuciya ka tarayya maka cewa wani abin muke aikatawa muryar ta ma haramun ce a gare ka idan kuma lada za ka samu sai ka faɗa min Karim ya shiru yana kallon Safina wadda ta tashi zaune tana kallon sa ba tare da ta rufe jikinta ba. Momi ba ta da lafiya kuma jikinta ya yi tsanani tana asibiti. An kira wayar wayarka baka ɗaga ba. Sun kira suka tambaye ni kana ina ne? Ina tare da kai? Ka zo ka ɗauke ni mu je. Jikin Karim ya sanyi gabansa ya hau duka. Tashi hankali kuma ya baibaye shi jin cewar jikin momi ya yi tsanani. Oke, ya furta da sauri sannan ya sa wayar a aljihu ya nufi walid ɗinsa da mukullin motarsa ya ɗauka. ya ɗauko agogonsa bai tsaya saka ba ya riƙe a hannu lafiya na ga hankalinka kamar ya tashi ya juyo kalle ta a wani yanayi da ya fi kama da na ɓaci rai ko damuwa sai kuma ya haɗiye yawo ya juya zai fita hankalinka fa a tashe yake karim ta sake faɗa sai ya juyo ya fuskance ta kullum na a tashe yake safina tun daga lokacin da muka faɗa ramin ni da ke nake tsoro da fargaba kan na mutu a haka kullum burin hafiz na kauce daga wannan hanyar da na ɗora kaina kuma he's right ba abu ne mai kyau ba yanzu gashi saboda ke an kai momi asibiti ba tare da ni ba ina kokarin ganin na kauce daga sabo amma yau kin rusa wannan kudirin nawa kina amfani da weakness ina kina jefa kanki da ni a halaka ba kya tunanin future dinki da yaranki da makomarki my future is you ta amsa da karfi. sannan ta sako daga kan gadon ta dauki tawul ta daura. yara na mijina ba su ne a gabana ba burina nake son samu muradina nake tasashe kuma kai ne idan ma ka gaji da wannan rayuwar da muke yi to mu yi aure mana dama ai ba son yusra kake ba to mu yi aure ni da kai muna son junanmu da mamaki yake kallanta auren da yake kan fa zan cire na aji na auri abdul ne saboda rashin ka auren farko ka bi umarnin momi ka yi yadda take so ita ma yanzu ai ya kamata ta so abin da kake so ya matsa kusa da ita saboda ita ta haife ni ba ni na haife ta ba kar ki sake faɗin sunan momi da wani abu a bakinki ki yana kaiwa na ya fice daga ɗakin ya fito daga ga shiga motarsa mai gadinsa har ya fara bacci ya tashi ya buɗe masa get karim ya fice da sauri ya nufi gidan hafiz a bakin get ya tsaya ya kira shi a waya ya sanar masa yana waje ba ɓata lokaci hafiz ɗin ya fito daga gidansa da ke ta ƙamshin sabon fenti da aka yi yau ya buɗe mota karim ya shiga muna gab da samun matsala da kai karim matakar baka rabu da safina ba ba zan iya ci gaba da zama da abokin da zai kai kansa wuta ba barista hafiz ya daga mashi hannu yana rufe shi da faɗarai rai a bace. babu wani rizin da zaka faɗa min duk abin da kake da son zuciya kake aikata shi babu yadda ban yi ba saboda ka auri nur abin da nake maka hange rabuwa da safina da samun salama ta bangaren yusra amma ka watsa min kasa a ido ka daure ni ka daure yarinyar nan a gurin ubanta gobe za a daura auren nan amma idan na tuna da yarinyar nan bata sona hakan yana daga min hankali karim bai sake yunkurin furta komai ba yana da tabbacin hafiz ba zai fahimce shi ba na cewar baya son auren macen da ba ta son shi kuma ba zai fahimci irin halin da yake ciki ba da har ya sa shi koma ruwa tare da safina idan kuma ita safinan kake so to ka kashe aurenta ka aure ta ya fi muku da wannan aikata alfashin da kuke yi wannan karan karim ya amsa with full confidence ba zan iya auren macen da ba ta iya tsara kanta da mutuncinta ba ba zan iya auren macen da yarana za su zama ba damuwarta ba ba na son mace mai irin tunani da zuciyar safina yanzu ta riga ta zubar da kima ta idona. na Hafi zai kalle shi amma kana son jikinta wannan jikinta ne ita ta bani kyauta da farko ina tausayin yarinyar nan amma ta bani mamaki ba Allah a zuciyar safina Hafi zai yi wata siririyar dariya am glad ka fara ganewa next time sai ka kiyaye ta daga haka karim bai sake cewa komai ba har suka isa asibitin ya san gurin da ake yawan aje ta sai dai ba shi da tabbacin ɗakin da aka aje ta har sai da ya bincika a waje ya tarar da aryan da khadija da abokiyar zamanta wacce ta kasance kamar yan uwa a gare ta yusra kuma tana tsaye a jikin kofar saboda an hana kowa shiga ɗakin idan ta har ya kumbura kuma har lokacin hawaye take kana kallon ta kasan a firgice take irin firgita nan na mai tsoron mummunan labari karim ya rage tafiyar da yake yana kallon yanayinsu gabansa yana dukan uku uku hafiz ya karasa gurin aryan wani abin ne ya faru a'a jikin ne dai ya tsanani sosai ko da muka kata nan ma bata san inda take ba sai a lokacin karim ya samu kuzarin karasowa gurin ya tambayi dalilin tashin ciwon fitar ka ba jimawa ta ce tana jin jiri jikinta ya ƙara zafi sosai two hours later ta fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in less than five minutes ta rikice mana amma yanzu likitocin sun saka mata oxygen sun mata allura amma dai sun hana mu shiga mu duba ta karim na jin haka ya fi ɗakin da momi take tura ya shiga hankalin shi ya tashi sosai fiye da yadda ya saba ganin ta a halin ciwo ba wannan ne karan farko da aka saka mata oxygen ba kuma ba wannan ne karan farko da take shiga matsanancin hali irin wannan ba amma wannan ne karan farko da ya kasa ganin bakin idanta sai zalla fari kawai jikinta ya yi fari ba irin farin fata natural ba irin farin nan mai ban tsoro kuma ƙoƙarin da likitocin suke na gano jijiyar da za a saka mata drip ya gagara jiyowa ya fito jiki a mace kamar ba likita ba ya saba ganin irin wannan amma ya kasa ɗaukar na mahaifiyarsa ya kasa jura kallon yadda ake ta neman jijiyar da sauki yusra ta tambaya hawa yana sauko mata kallonta kawai ya ɗauke kai bai ce mata komai ba ka faɗa min mana karim wannan karan jikinta har rawa yake kamar za ta faɗi karim ya ƙarasa kusa da matarsa ya riƙe ta sai ta kwanto a jikinsa tana numfashi da ƙarfi ji take ba za ta iya ɗaukar rashin macen da ta zame mata uwa da uba ba a lokaci ɗaya da tana ganin kamar mutuwar momi mafita ce a gare ta. Amma da abin ya zo mata a gaske yau din sai ta ji daban. Da sauki, likitoci suna bata taimakon da ya dace. Ta sassauta numfashi tana sauke ajiyar zuciya. Bayar da numfashin da za ta yi sai ta maida tare da wani kamshin turare da ta tabbata ba nashi ba ne. Ko da bata shiga jikinsa ba kullum, ta san kalar kamshin da mijinta yake yi. Domin turaren sa mai irin sanar da isowarsa ne tun ma kafin ya ƙara so guri. Idan kuma ya bar guri zai bar kamshin ne for the whole day. And the most curious thing is, turaren ya fi kama da na mata. In a curious mana sai ta dago daga jikinsa ta kalli fuskarsa, sai ta ga ita yake kallo. A hankali ya ce, Why do you fake it? Why do you hug me then? Ya ɗauki hannayensa daga jikinta ya kauce daga inda take tsaye, ya nufi gurin Hafiz da yake a zaune. Na ɗauka ciki zaka koma ko zaka iya bata wani taimakon. Ba zan iya ba Hafiz. I'm scared. Scared? Hafiz ya maimaita cike da fahimta inda Karim ya nufa, sannan ya ɗaga hannunsa ya dafa abokinsa. za ta samu sauƙi da yadda Allah Karim ya ɗaga kai cike da ƙarfin hali kusan gaba ɗayansa asibitin suka kwana daga Aryan har Khadija da Yusra da Hafiz ya kasa tafiya ya bar abokinsa a halin da ya fi buƙatarsa har garin Allah ya waye babu wanda ya samu shiga ɗakin sai Karim shi ma dan yana likita ne shi ya kwana da ita bayan an yi nasarar samun jijiyar hannunta an saka mata drip sai bayan da suka yi sallah asuba suka ga jikin da sauƙi. sannan hafiz ya koma gida aryan ya tafi yusra ma haka aka bar hajiya da karim a gurinta da kuma autata khadija dalilin ciwon momi ya hana karim halarta ɗaurin auren abokinsa da aka gabata gabatarwa shekarun ranar ta asabar bai je ɗauka amarya ba ba da shi aka kai angon ba dama kuma bejin zai iya yin hakan ko ba don dalilin ciwon momi ba misalin karfe biyar na yamma karim yana zaune a kusa da momi yana bata ruwan zanzan a baki khadija ta miƙe tsaye ta ɗauki kulolin abincin da aka kawo da safe ta fara saka a basket gida zaki tafi khadija Hajiya ta tambaya tana riƙe da carbinta. Hajiya Farisa ma da ke zaune kusa da Hajiya ta kalle ta. Eh, kayan abinci zan tafi da su. Karim ya miƙe tsaye cire laptop ɗinsa ya miƙa mata. Wuce da ita gida, ki ɗauko min wata. Dama ba nan kuke barin kayan ba? Hajiya Farisa ta tambaya. Ana bari, amma na fi sha'awar na tafi da tawa gida. Akwai ta ofis tana cikin ofis ai. Ya amsa cikin yanayin rashin son magana. Momi ta juya ta kalli autarta wadda ta kasance budurwa 'yan level 200 a jami'a kamar za ta yi magana amma babu hali tun da ta farka bata ce kowa komai ba an karya harshen bakin idan na ya bata ya bar fari jikin ya yi sanyi ya saki da ya danuwa kawai take iya bin mutane da kallo tun daga yan uwanta da ke ta shigowa da safe har zuwa yanzu idan an mata sannu ba ta amsa sai dai ta daga kai kuma komai aka saka mata a baki ba ta iya haɗiyewa yake dawowa kai ba za ka tafi gidan ka huta ba karim tun jiya kake nan fa hajiya ta faɗi cike da tausayinsa domin shi ne mai damuwa sosai fiye da 'yan uwansa hajiya farisa ta sauke ajiye zuciya ta ce ya kamata kam ka tafi ka huta karim haja ku banna a nan na zai fi kwanciya idan ina kusa da ita fiye da gida idan ma na koma ba hana abu zan iya yi ba momi ta kalle shi ta yi murmushi shi ma murmushin ya mayar mata sai ta kai hannu ta taɓa fuskarsa Allah ya maka albarka ya haɗa kanku ta faɗi cikin wani furuci mai ɗaga hankali da tsoratarwa domin magana ta ta bata fita sosai taɓeja amma dai karim wannan rayuwa da kake yi to Allah ma ya taƙaita maka kana da rabon gana da mahaifiyar taka tunda har gashi ka zo kafin Allah ya karɓi rayuwarta don ga dukkan alamu wannan ciwo nata da kyar za ta tashi yanzu da a ce yana can wajen shi ɗancin nan mahaifiyarsa ta rasu bai samu gana nan da ita ba ya zai ji baƙin ciki wani irin tashin hankali da nadama zai yi a rayuwarsa to fa haka abin yake a duk da lokaci ya ƙure maka shi yasa yake da kyau tun kana da lokaci ka tuba daga wani mummunan abu da kake yi dan idan lokaci ya ƙure bakin alƙalami ya bushe sai dai ka saura da nadama hmm. bara mu gani shin wannan abu zai zama izina ga karim ko kuwa safina za ta ci gaba da shan matarsa